والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كيف يجب علينا أن نفسر القرآن نعم صفحة اليوم السؤال آه، الأول تنبيه نبركو فضيلة الشيخ قرأت في كتاب آه، صغير hadisan eh qara'atu hadisan fi kitabin sabir na karanta wani hadisi a wani ɗan ƙaramin littafi haka khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'i eh yanzu yanzu da ya ce kutaybun ma kutaybun da ya ce qara'atu fi kutayb sabir hadisan kaga yayi mai kenan yayi tasbir to yanzu za mu ce ya wulakanta littafin ne shi kamar tasgir in an yi don wani ya ce kace musaiji ka yi an gane kutai ka kalli wani littafi na addini kace kutai ka yi ridda don ka yi tasgirin shi an gane wani ku to ba a cewa mutum ya yi ridda kai tsaye haka nan shi wannan kutai din da ya faɗa din za ka zo menene garsin shi na magana ana yin tasgir littafir ana yin tasgiyar littazim ana yin tasgiyar ana yin tasgiyar ma kan sigarul hajam akwai agrar da yawa na yin tasgiyar kakan yi tasgiyar don abu dan karami ne ba wai don kana wulaɗanta shi ba abun bai da girma kaga wannan dan mutum ya ce ku tai da wannan itibar din ba laifi ne. amma in yana nufin tasgiyar littafin ne ya wulaɗanta littafin da abin da ya kila akwai hadisai akwai qur'ani a ciki sauransu zai iya yin ridda a gani in kuma ya ce ku ta ne saboda ta to ga wannan ma zai ma samu lada saboda haka akwai a gara ce za a da kyau mutum ya yi karatu a yi zurfi sai yana duba ina ganin a cikin bugiyatul musulmi ne ko ina ne da suke dan yi an kawo wannan magana ce an mutum ya ce masallaci ya tasgirin shi to akwai masu ganin ya yi ridda to sai a nan wajen ba za a ce ka yi ridda ba sai an duba menene kake nufi da shi ko فعليك بالتفسير والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الزمان وخبل الأذهان والآراء كل زمان سورة كان كتاب صغير na an duba sigar hajjam nan ba tazkir akai ba an siffanta shi wani zubin zai zama karina ake za a duba to ko ko ana duba karina ne karina ke hukunta ga mai ake nufi in ma babu karina sai a tarbi mutum tun da yana rayu a fi duna jazakumullahu khairan ku fa'idantar da mu Allah ya saka muku da alkhairi الجواب هذا الحديث خذ من القرآن ما شئت لما شئت Jawabi wannan hadisi na cewa khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'ta wato ka cira daga al alqur'ani ma shi'ta abinda ka so ka cira kuma lima shi'ta ga abinda ka ga dama yawo wannan magana ka cira daga alkur'ani abinda ka ga dama lima kuma saboda abinda ka ga dama kaga zahiri kenan idan kana so ka yi tsabi da qur'ani zaka iya yi in kana so ka yi in kana so ciwa-ciwa da alkur'ani an gane ko don ka cimma burinka na duniya zaka iya yi kenan suna ce kun min alkur'ani ma shi ita da ma shi ita ka duba zahirin maganan eh, to wannan hadisin an tabbi albani me zai ce kan isnadin wannan hadisi na'am hadisun mustahab ala babi alsina hadisi ne mushtahir hadisi ne wanda ya shahara akan wasu sashen harsuna walakin na umar al'asaf shadid sai shi abun bakin ciki mai tsanani min tilkal ahadith allati la asala yana daga cikin wayannan hadisai wanda ba su da asali gaba daya ba su da asali a cikin sunna ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم هكا بايا baya halatta ruwaito shi da kuma jingina shi zuwa ga manzon Allah sannan kuma fikihun hadisin ma abin dubawa ne نعم ثم هذا المعنى واسع الشامل ثم ma'ana المعنى wasi' الواسع shamil sannan wannan ma'ana wanda yake mai fadi din kuzmin alqur'ani ma shi ita da ma shi ita kaga wannan ma din fa mausula ce hmm. kuzmin alqur'ani lillazi shi ita A duk abin wannan kuma shi mausula inda usuliyin yana daga cikin siyagul umum siga ne na am ka riƙe abin da ka zo ƙur'ani kuma ka yi amfani da shi ga duk abin da ka zo ba a ware wani abu ba kenan ko da wannan abin tsari ne ko da wannan abin saban Allah ne ko da wannan abin biriya ne kawai kai na'am na'am eh, la cikin wala yathbut wannan bai inganta ba kuma bai tabbata ba saki ba kaidi fi shari'atul islam a cikin shari'ar musulunci khudh min alqur'ani ma shi'ta lima shi'ta eh fa masalan ana jalabtu fi fuqari dari wato misali na zauna a tsakar gidana wala amalu fi mihnati wa sana'ati eh wato a gari garin da nake bana aiki cikin sana'ata profession shine mihna mihna abinda ka kware a kai sana'a na ƙwarewa A gane ku ba na aiki a cikin sana'ata da kuma duk dai sana'ata wa dalibin rizqa mai rabbi ina neman arziki daga ubangiji amma na kiyin sana'a ina son Allah ya kawo mu arziki alayya ne na sama wato ina so Allah ya saukar mun da arziki daga sama kawai ba tare da nayi wani wahala ba nam li anni akhudh min al-qur'ani li to domin ni na na yi rukun da qur'ani ne saboda wannan saboda Allah ya kawo arziki daga sama ba tare da na wahala ba man ya fuda haza wane ne zai faɗi irin wannan magana wannan magana ce ɓatacciya a gane wani hu baya so ya yi aiki amma yana so ya riƙa daga cikin qur'ani abinda kawai za a ta kawo mai arziki daga sama wala Allah min wada ulaika sufiyya zai iya yiwa wannan yana daga cikin kirkira na wayannan sufayen hmm. kila sufaye ne yan hmm. mutawakilun wanda suke zama suna so Allah ya sauka musu da arziki ba tare da sun wahala ba alkusala kasalallu yanci ma zaune allazina tubi'u ala al-julus wanda an tabi an tada su akan zama wa sakan da natsuwa bima yusammuna ha bi da zama a wurin da ake kira ribadat suka zauna a wannan waje suna suna tsaron daku za su yi ta ibada suna jira arziki ya sauka a gare su ba tare da sun yi wani wahala ba suna sauka a cikin wannan ribaɗa suna nan suna jiran arzikin Allah daga wanda zai zo musu da arzikin daga cikin mutane na ilman anna hadha laysa min dabi'atil muslim wato abu ne sananne wanda ya kamata a sani cewa irin wannan tawakkul din ba shi daga cikin ɗabi'an musulmi hmm. dole ne ka motsa sannan sai ka bar wa Allah sauran shine ba ma guje ke cewa wai taya Allah kiwo ya fi Allah na nan wai ka taya Allah kiwo ya fi shi Allah na nan ka taya shi kiwo ne ba <laughs> shi ba ma guje ya ce ka taya Allah kiwo ya fi Allah na nan ko iya zila kaga ka taya Allah in ka taya Allah ya na Allah ka yi ne yana bukatar ka taya shi kenan wato abinda ba ma guje ke nufi kada ka zauna haka nan kawai ka kwanta ka dan motsa to hausan ne gashi nan eh, Allah ya fi mu wato ma'ana al'akazu bil asbab la yunasib tawakkul riko da sababi baya kore tawakkali ga Allah eh. nam li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad rabba muslimina domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyantar da musulmai gaba daya akan daukakan himma musulmi ya zama mai kokari wajen wajen himma in kana neman ilimi kai da gaske in kana neman kuɗi ka yi da gaske komai ka yi shi da gaske ka kai wasa an gani wanka ji ma a takan labu darar akira wala kan sanarci maka mina duniya eh, shi musulunci addinin duniya ne addinin lahira ne ka riƙi duniya ya zama to gada zuwa ga lahira eh. wala izzatin na musulunci kuma ya tarbiyyantar da mu akan izza na rai kaka zama wulakantacce ka zama kana da izza kai ba mutum bane wanda kawai kana ci ma zaune kana kwance kawai zai a kawo maka kai ma ka motsa ka nema idan wani ya baka babu wulakanci a cikin kyautan ribar ƙafa ne akwai kyautan da wani zai baka don ya wulakanta ka wani baya halatta ka amsa kyauta na girmamawa daban yake in mutum ya baka kyauta na girmamawa wannan kaga dama kana da sana'anka sai kuma gashi ya baka ya zama ribar ƙafa a gane ku dan faqala alayhi salatu wassalam al yadul ulya khairu min al yadi sufla hannu na sama hannun da ke miƙawa ya fa alkhairi fiye da hannun da ke karba shine sufla haka ake yi Allah zakar alheri Allah zakar alheri sai ga da karamin yaro wanda ka haife shi kana sunkuya mai saboda dan abin duniyar nan gashi nan kaga duk mutuncin ka duk ka zubar da shi saboda wannan dan abin da zaka samu to shi wato ɗalibi na sunna yana da ulu wato yana da ulu himma da kuma izzatun nafs baya kuskure ya wulakanta kanshi don wani abin duniya mai karewa an gano wannan kaga nasiru bin albani kasancewa shi malamin hadisi na duniya gaba daya yana gyara agogo yana da shago na gyaran agogo ya zauna a biya shi sana'ar shi da haka da haka ya samu ya wallafa littattafai da ya fahimci mutane a wancan zamanin suna da karancin kulawa da harkar malamai sai zaki sannan kuma littattafan shi duk littafin da ya buga zai kashe kuɗi ya buga littafin sannan kuma zai siyar da littafin saboda in bai siyar ba da me zai samu kuɗin da zai buga wani inda ba a samu wasu mashari khairiya ba wanda za su ɗauki nauyin abin su to duk littafin da ka buga mun yi alƙawarin za mu gurra shi ga al'umma fa'idatu babu wannan to haka yake siyar da littafin siyarwa yake a gane saboda ya samu kuɗin da zai gudanar da rayuwar shi ba tare da yaro kowa ba musamman ya fuskanci kalubale sosai wajen miyagun malamai sun gasar hararo cewa in an bashi ya wala za su sha wahala to rayuwar shi gaba ɗaya duk inda yake a takurai ki saudiya ne ya samu ya wala a jami'ar islamiyya shi ma mahassada suka kai gulma ga shugabanni cewa yana so ya canza ainihin tunanin mutanen saudiya an gane wannan ne shi ne lokacin da contract din shi ya kare wato shekarun da aka ɗaukar mai kuma ana fa'idantuwa da shi mai a yi liyun din abin ya kace ce to alhamdulillah an gode Allah saka ni ba duka ba zaki malamai suka yi wannan aiki a garin shi malamai wanda aqida ɗaya manhaji ɗaya saboda ɗalibi na cikin abin da ya faru zai ga ɗalibi yana karatu akwai wani wajen kan ta shajara bayan an gama karatu a jami'a zai zo na gindin bishiya a jami'a islamiyya yana dan hutawa sai ɗalibai da dinga ya ce mata ƙulu biya hadisi kaza yana zaune yana yana mun karatu sai wajen ya zama kawai ya shahara ta haka shajara a nan za a yi tambayi tambayoyi tambayoyi tambayoyi yana ba da amsa hadisi kaza da ifi ne ka san ɗalibai wani lokaci wani malami ne daga cikin lakcarori ya bayar da hadisi maudu'i kowa yana kama hujja da shi ga albani ya ce da ifi to wani lokaci za ka ɗalibi kawai zai so malami na kawo zai daga hannu akar makalla sami'tu min ba'dil mashayikh al-muhaddisin yaquluna bi anna hadha al-hadith la yasihu ma qawluka fi hadha man alladhi qala bi anna hadha al-hadith la yasihu al-allama akramaka al-allama فضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني ضعف هذا الحديث تحت الشجرة إذا ما كان قالوا to kaga malamai za su doka ma kawai yana ma sa musu ido ne ko bai sani wallahi to irin ga malami ya kawo hadisi da iti kawai ya buga wa ɗalibai su ɗalibai sun fara wayewa ko mai su yi abin da natsuwa sai su yi abin da za su da ɗauka shine yake ingiza su to wannan shine abin da ya samu matsala kuma duk inda kake inda akwai harkar malamai zai a hankali ke eh, bannan da za su yi mutum na hasada bannan da yake wallahi tallahi ya fi na wani jahilin bakin kiran an gane wannan kaga to wannan shine abin da albani ya fuskanci wannan matsala har kulle shi an yi wani shi ta ta'adda ne ma daga baya gane cewa ma su ne ma masu yaƙi da ta'addanci akwai garuruwan da Isra'ila ce to mun yadda ka zauna a garin nan amma ba wani karantarwa a masallaci mun yadda ɗaliban ka kawo ma ziyara amma ba wani ka tara suka karantar da su sai dai ɗalibai su kayan ziyara a gida yin a mai tambayoyi ya bada amsa sai su ɗauka a waya ko kuma su hada ke ziyar ziyara amma kuma jikin tasirin da ya a duniya <laughs> to ina kuma da an sake shi ya wara to shi ne na'am na'am fal yadul ulya hiya al munfiqa wato yadul uliya hannu na sama shine hannun da ke ciyarwa wal yadda sufula hiya sa'ila hannu na ƙasa ne mai roƙo mai roƙo shi ne a ƙasa kaga an kira shi sufula kaskantacce ne shi mai roƙo yawa shi kuma amma in mutum ya baka kyauta kai ba sufula ba ne shi za ana ba manzo Allah kyauta yana amsa kana yin hidima ga iyayenka sufula din ba sa cikin sufula alaƙanka da malaminka malaminka ya wuce sufula sai dai malaminka roƙi ne wani zai jiya roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wannan inda ya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حجية القياس حجة القياس وجمهور العلماء فيما bima fihim al'aimma al'arba wato jumhurul malamai wanda a cikin sa akwai al'aimmatul arba sun tabi ila anna al-qiyas hujja shar'iyya akan cewa lalle qiyasi hujja ne na shari'a wajibu al-akhdh biha yana wajaba a yi riko da shi qiyasi hujja ne na shari'a dole ne a yi riko da qiyasi wannan shine mazhaba nawa na jumhur istadallu ala zalika bi adilla sun kafa hujja akan wannan da dalilai awalan al-istidlal na farko sun kafa hujja da alqur'ani mai girma قال الله تعالى الله تعالى يكي والذي أخرج الذين كفروا من آل الكتاب من daga cikin ahli kitab daga gidajensu a kora na farko koran farko da aka yi Allah shine ya fitar da su ma nan ba ku yi tsammani za su fita ba su mutane wa zannu annahum mani'atu an النذير banu nadir yahudawa ne masu tattalin arziki mai karfi masu karfin kuma suna da karfin makamai sun zo sun zauna a madina lokaci mai tsawo sun yi kudi sosai suna cin basussuka kai larabawa suna cin basussuka a wajensu suka mallaki gidajen larabawa da dukiyoyin larabawa da gonakin larabawa ba shi da ruwa da shi suka yi amfani da shi yahudawa suna mallakan al'umma da bashi da ruwa da suka zo madina sai su baka bashi in baka biya ba ya za a yi zai ce zan baka gona in lokaci kaza ya yi kudin zai karu ya zama kaza in ka kai kai biya kudin zai ƙara kuwa to a haka a haka a haka haka suka zo suka yi ta mallakan gidaje da gonakai suka yi karfi sosai a cikin gashi kasa ba nasu bane amma suna so su bi 'yan kasan karfi sai za da musulunci ya zo yana yakin riba yahudawa sun yi iya kokari wajen yakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gani dan zai kawo musu cikas to wannan banu nadir bayan sun yi makirci ga manzan Allah da sauran suna so annabi ya gano wato annabi yasa aka kore su aka kore su a Madina eh kora na farko ma zanantum an yakhruju saboda karfin makamansu da karfin tattalin arzikinsu ba ku yi tsammanin za su fita ba amma sai gashi Allah ya fitar da su wa zannu annahum mani'atu sun yi tsammani irin kariyar da suke da shi security din shi zai kare su daga Allah fatahum Allah min haythu lam yahtasib sai Allah ya zo musu ta inda ba su yi tsammani ba duk ka. sai Allah ya zo ma ta inda baka yi tsammani ba wa qadafa fi qulubihim ar-ru'b sai kaga yanzu wannan ambaliyar ruwa in Allah ya ga dama waɗannan turawa da kake gani karfin nan Allah ya gara ko ambaliyar ruwa ko zai san shi ke nan duk ka da irin wannan abu sai Allah ya gama da mutum kana ganin dan jarar Allah yake nan da suna da hankali zai ga China sai a ce an yi girgizar ƙasa mutane dubu ɗari uku sun mutu dubu kawai to in Allah ya gara ma sai yi general girgizar ƙasa amma da sai tarihi daga ruwan da ake ambaliyar ruwa sai idan kashe miliyan mutane sun mutu miliyan mutane sun rasa gidajen guguwa su tura nan suna da abubuwa da yawa wanda Allah cikin sauki zai gama da su amma Allah ya san hikimar da yasa yake barin su da zalunci da suke yi kasashen kansu da suke kasar su an gane wani ko so daga ba wanda ya fi karfin Allah sai dai Allah ya kyale shi wallahi wallahi zai ga wani kawai yana zaune yana ji da karfi zai ga wani dan kwaro ya shiga kunnen shi kunne kawai a ga mutum ya rikice ya rasa yadda zai yi ko Allah ya ga dama ka mutum ya ci abinci abincin ya fitowa ya sha ruwa cikin ya ya kasa fitsari dan abu kadan Allah zai taba shi ka kasa fitsari in kaga Allah ya kyale mutum yana abin da ya gana maka ganin daman Allah ne eh, ba wanda ya fitar karfin Allah wallahi na gane to wayannan mutane ba ta zamanin za a kore su ba fa fi qulubihim ar-ru'b shine sai Allah ya zo ta inda ba zai tsammani ba kuma ya jefa tsoro a cikin zukatan suka nemi sulhu kace mm. dan Allah kada a kashe su a bas za su fita yuqribuna buyutahum bi aydihim suna rusa gidajensu da hannayensu ba saboda mugunta da aka kore zan san bayan wude bayan wude kada ya bar gidan wani ya karu sai suna rusa gidajen to zuwa gidan take to a kuna rusa bar mu taimaka mu duk da taimaka a rusa gidan eh, fa'tabiru ya ulil absar ku lura ya kuma abota hankula wajen dilala bi hadhihi al-aya wannan aya hujja ne na kiyasi cewa ana ana yin kiyasi menene wajen dilala wannan aya wajen dilala ne ba da an zakarar lau ta'ala ba wa ƙa'amin banin nadir bayan Allah ya ambaci abin da ya auku ga kabilan banin nadir daga cikin yahudawa ma haqa bihim min alhazima hazima da abin da ya sauka gare su na rushewa mai muni rushewa mai muni wajha al-kitab lil mu'minin eh, yanzu haka ce maka zai yiwu a ce yan shi'a sun rushe a kidin wada gangare zaka yarda sun fi shekara talatin suna gudanar da program a wajen kuma babu wani tunani cewa wani mutane za su iya rushewa amma rana ɗaya kamar wani drama sai ga shi yanzu an shafe su har da mutanen gari har da yan wuri abinda mutane ba wani kowa na ganin wato malamai sun ba hanyoyi an ji an ba hanyar kotu waye abin ya gagara amma rana ɗaya sannan aka ce muku za su ba koli za su yi masallacin koli yana hannun su shekara shekaru rana daya zaria biyu yana hannun su rana daya to al'amarin allah wallahi ya wuce tunani kare kawai ka tsaya kan gaskiya in kana kan gaskiya lokaci kaɗan allah ta'ala zai gudanar da al'amarinsa a gani to ne allah zai fuskantar da magana ga muminai nuna kuma ayyuhal mu'minun cewa lalle ku ya ku muminai in fa'altum ma fa'alu idan kun aikata abin da suka aikata fasa ya ƙa'ubi kan ma waka da da sannu abin da ya auku gare zai auku gare ku kuna ne ma'anan fa a ta biyu kenan ba shi ne ba wajen cewa wai gani ga wani ya yi wani tsoron Allah fa a ta biyu shi da ma'ana gani ga wani a gani wato kun lura fa kun ga abin da muka yi ga da lalle saboda sun bar gaskiya to kuma in kun aikata irin wannan fa shine ku dau izina a wannan shi ne kiyasi tunda an ce ku duk me yasa Allah ya musu wannan wulakancin to kuma an kun yi ba za a muku shine ma'ana ba ta biyu an yi kiyasi a nan wajen kenan a ka'ida ma ƙaraba shi yutsa hukumu duk abin da ya kusanci abu ana ba shi hukuncin shi idan ya zama doga laifin da suka kai yanzu ko ko malami ne yana karantarwa yaro sai ya yi surutu sai ka tsola mai bulala sai wani ya surutu sai ka kyale shi malam shi ma ya yi surutu ba ka fage shi ba karamin yaro karamin yaro zai yi kiyasi ba ah, an yi surutu a aji ka fage shi ko ga wani ga wani ba baka fage shi ba in baka dauki mataki da yaron zai kuma yana mita a gefe in budurwa ce ma malam na ga tana surutu ita ma kai masu tara surutu ya bari <laughs> eh. to wannan shi ne wato shi yaro kanshi yana kiyasi ana kiran wannan adilla kaliya jahili shi ma yakan yi kiyasi yanzu kiri-kiri ba wane bai biya kuɗin makaranta ba wata kan biyu an kyale shi amma ni dan na ɗanyi fashi kwana biyu an wulaƙanta ni ya fiye yi. ai wancan mutum ne shi ma mutum ne ya fiye yi. kuma zai iya waƙi ya ne ma alfarik wani lokaci kila wancan ya shekara 20 yana biya baya fashi sai zai samu lalura to za a daga ta ba kai kuma kullum sai an gwagwagwa da kai ba ɗaya kuce ba kai kuma sai kai kiyasi saboda rashin adalci eh na mahala ba makawa wanda la itibar huwa musawa huwa musawa to shay bi shay in an ce itibar shine daidaita wani abu da wani abu daidaita wani abu da wani abu na tuna da wani yaro da ana rabon biredin ya aka ba yayin shi biredin da ya fi nashi girma ya buga biredin da kasa ya ga an gutsar maka biredin da girma shi za ka gutsar mai na kasa da wannan da ya daga biredin ya yi kiyasi wawan mutu haɗa hukun shi ne daidaita wani abu da wani abu kuma wannan abin tabbatarwa ne a cikin kiyasi kiyasi shi da dama ka daidaita wato asali da reshi ka daidaita reshi da asali ko haisu yusawwal mujtahid bayna al-asl wal farq da inda bi ke daidaita tsakanin asali da kuma reshi a wajen hukunci inda tawaffur al-illa a wajen cikan illa din al-jami'a bainahuma illan da ya tara tsakanin su an gano wannan ko ina Allah cikin alqur'ani ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillahi wa min idan kuma da kuka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallar da ake ranar juma'a ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah kuma ku bar kasuwanci ku tafi zuwa ga ambatan Allah ku bar kasuwanci Ku yanzu an hana kasuwanci an kira sallah kira sallah da biyu juma'a a lokacin in ba kasuwanci bane ba idan idan misalin fira ne ba ya halatta daurin aure daidai lokacin ba duk wani abin da ya kama da kasuwanci ba kasuwanci bane amma dama ana ji tsoro kada wani abin shigar da kula da sallar juma'a ne to duk wani abin da zai shagaltar sai a bashi hukuncin wancan abin ma karaba shi'a yi ta hukumu ku gane to a wannan shine kiyasi in dai har wannan an hana shi ne saboda wannan an hana giya saboda bugarwa to ko din ba an gani fakalin ba shan kwata ba ya shiga to shine an yi kiyasi kenan an duba ga asali shine giya to duk wani abin da ya kama da shi wanda babu shi a wancan zamanin sai ya zo sabo sai a duba suna da wani alaka in suna da alaka sai a hana an gani. eh

su ne mazhaban zahiriya mazhaban abu dawud a zahir a gani sannan kuma daga bayan sai babban malamin nan ibn hazan al-andalusi a zahiri shi ma ya zo ya dawo da wannan abun a andalus mazhaba ce mai karfi sosai ko mai hujjoji an gane har ma ibn usaimin na cewa akwai wasu matsaloli na baki wanda ba za ka samu ko ina wasu wajen ibn hazan. yana da ƙarfin istinbadi kuma yana son aiki da hadisi kawai inda ya faɗi warwar su ne inkarin kiyasi ya buɗe babi na musamman a cikin ikamul hakam wato abin da mujalladi ɗaya ya kashe shi akan ƙoƙarin kawo hujjar cewa kiyasi shedanci ne ya ce a man ƙasa iblis farkon wanda ya fara kiyasi a duniya shedan eh ana khairun min khalaqtani min narin wa kalakta umin a gane ni na fa alkhairi ka halice daga wuta ka halice shi daga tabu annar afdal min ad-din sai qiyasul aula kuma shi ne shi yake kidan shi ya rawaji waye ga ya mai cewa wuta ya fi kasa kisa idan mutum zai kiyasi dole sai ya daidaita sosai ya duba tsakanin asali da faru akwai akwai alaka ta ya za a daidaita kasa kasa ake noma ruwan da muke sha a kasa hatta wutar da za a kunna a ƙasa mai a mai gini a ƙasa ga abubuwa amfanin ƙasa da yawa suka haɗa shi kuma da da wuta wuta mai mafi yawa ɓarna ma yake dan adam na iya rayuwa ba wuta amma ba zai rayu ba ƙasa ba fa ƙasa ya ninninka wuta alkhairi amma shi shi yana zai nuna wuta ya ƙasa shi hasken kawai ya amfani da shi an gane shi ne ibn hazan ke cewa farkon wanda ya kiyasi da ya ce farkon wanda ya kiyasi fasik farkon wanda ya bataccen kiyasi shi ne iblis amma ba kowane kiyasi ba shi ne daidai to malamai da dama sun diramma ibn hazan wasu ma sun ce ba a lura da fatawan shi suka ce mazhaban shi kwata-kwata ba a itibari da shi wani kuka ce a'a mazhaban shi ba akwai abin duba akwai ilimi ba da yawa ciki kada yawan mutane hasaran ilimi yana da ilimi yana da istinbadi sosai yana da san hadisi wanda in haka ne kuma to me za a ce kan mazhaban hannabiya ita kuma ta wuce gona da iri kan kiyasi ta yi watsi da hadisi da yawa ai kishiyan abin da yasa ibn hazm ya fada kuskuren inkarin kiyasi hannabiya su kuma hadisi duk wani hadisi duk ingancin shi kabaru ahad in yayi karo da kiyasi na tunanin suna ajiye shi ne shi yasa ibn hazm a cikin littafin sa baya musu sassauci da su da malikiya rugurgu yake yi an gane su malikiya sun kona mai littattafai littattafan da ya wallafa ya shi daɗe yana wahala muhalla don zai littattafai shi suka kai ƙara wajen kuka ce to wannan bawan Allah muna munazara da shi kullum ƙara samun nasara yake yi samari ƙara bin shi suke yi kawai mai amfani da ƙarfin gwamnati da yake daular su ne suka gaya wa gwamnati kawai an kamo shi ne kawai aka kulle shi aka ɗibo ne tattafan shi aka banka musu wuta wasu littafa aka zuba cikin ruwa tun daga nan ya fara rashin lafiya a tsaye har ya mutu saboda sun cutar da shi tun daga nan fa ya ce ko da sun kona min littattafai ba su kona nan ba nan haka ya dawo da littafin muhalla da ka mujalladat ne haka ya dawo da su da ka shi ibn hazm to amma akwai dole akwai abubuwan da ya dan kubuce da kayayi ba kaman wancan da ya bincike ba an gane wannan to shi yasa in yana raddi ga malikiya baya san sauci zaɓi yake musu amma su ɗan malikiya sun fi kusa da sunna wani lokaci fiye da wayancan su wayancan hadisi duk mutuncin hadisi za su saka shi inda ya saba ma ka'idar su na kiyasi to kaga in haka ne za ta ita ma hannafiya ba maza ba mace da kyau saboda mutumin da ya riko da hadisi amma ya bar kiyasi da wanda kuma ya bar da kuma wanda ya riko da kiyasi ya bar hadisai ingantattu wa ya fi cancanta ma a ce mazhaba ba mazhaba bane to dukkan su gaba daya mazahib ne masu kyau hannafiya mazhaba ce masu kyau inda suka yi kuskure sai a ta layi shikenan in dai ana magana to kowace mazhaba za a iya tabo abubuwan da yake kuskure take shi a cikin mazahibin nan babu wata matsala babu wanda ya ce dari bisa dari bai da matsala babu shi na'am مقاصد الشريعة أنا ويتفرغ على كونه تعالى لا يشرع إلا يوا yana resantuwa yana akan kasancewa Allah baya shar'anta wani abu la yusharri illa li hikima Allah baya tashri'i sai da hikima duk abin da Allah zai shar'anta akwai hikima ciki an gane yawa kuma yana daga cikin abin da yan wato za ga asha'ira suke inkari ba su yarda da hikimatul lahi diniya shar'iyya sai kalkil jinni wal insa ba cewa Allah ya halicci mutum da aljanu domin su bauta mai la sai daga ce wannan lamun lamun ne na aqiba ba lamun ta'lil bane a mutumin da ya fahimci a da kyau baya cewa Allah ya halicci mutum da aljanna a bauta mai sun ce idan ka ce haka ka ce kenan Allah yana bukatar wani abu wajen ɗan adam aka ce Allah ya ce a yi bauta rajin da aka musu Allah ya ce a bauta mai amma kuma amfanin yana komawa zuwa ga ɗan adam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun inna Allah huwa razzaq ashe wa yake amfana da bautan ɗan adam an gani to saboda haka yana risantuwa akan kasancewa baya shar'antawa sai da hikima da yake risantuwa subhanahu wa ta'ala bi hadhihi hikima bayani cewa lalle Allah da wannan hikima ne yusharri'u libadi an gane eh, ya shirye shirahu Ulibadi yake shar'antawa ga bayansa wa ma fihi maslahatuhu abinda a cikin shi akwai maslahansa da hikima duk abin da Allah yake shar'antawa da hikima ne babu wani abu wanda Allah yake shi haka nan kawai in an ce babu hikima shine kamar yadda karamin yaro ke zuwa kawai ya yaga wannan littafi ya me yasa yake ya to in ka ce in ka ce Allah yana yin abu babu hikima to kamar ka nuna yadda wannan karamin yaro yake yi ya bata wannan ya rusa wannan ya wurga da wani jariri to shi ma haka Allah yake a duk abin da kaga Allah yake Allah da ya halicci namiji akwai hikima ya halicci mace saboda su yi alaƙa da juna a samu haihuwa ko Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci tsirrai sai kuma ya halicci dan adam saboda dan adam ya samu abin da zai mu'amala ya rayu da ruwan da zai sha da sauransu Allah ta'ala da ya turo manzanni ya turo ne don su shirya da al'umma kalu ce babu hikima Da abin da Allah zai akwai hikima a cikin shi da wannan hikima Allah ke shar'anta abu ga bayansa duniya da lahira duna an ba tare da shi Allah ta'ala yana da buƙatar zuwa ga wannan abun ba duk da Allah ya shar'a ta abu dan hikima kada kuma ka yi tunanin wai Allah yana buƙatar wannan abun ne Allah ya halicci mutum da aljan dan su bauta masa amma Allah ba wai yana buƙatar fa'idantuwa da bautan bane Allah ya turo manzanni a cikin kowace al'umma saboda ani ibudullaha wa hikmatul lahi diniya shari'a fi irsalir rusul A gani amma wane ne ke fa'idantuwa da aiko manzanni dan adam kun gano wannan wala zani bizat yawa ka fahimci Allah shi ganiyun ne bizat ga zaki Allah ya wadatu Allah baya bukatan kowa wajen komai wajen kowa kun gane Allah baya bukatan komai wajen kowa saka mu ne muke da bukatuwa zuwa gare shi wannan yana daga cikin abin da kungiyoyi da yawa suke kuskure a sha'ira sun yi inkarin daidaituwan Allah akan al'arshi lura da wannan kace in an ce Allah zai daidaita akan al'arshi kenan Allah yana buƙatar al'arshi kenan Allah ya dogara da al'arshi to idan an dauke al'arshin ba in ba ta ba ka ga tunanin su to tunani ne mai rauni kwarai da gaske duk da suna da awancewa suna da tunani suna da falsafa ba su da shi saboda wannan magana sun cewa Allah ya daidaita kan al'arshi Allah kuma ganiyun ne shi kenan wane ne yake karuwa da wani al'arshin ne yake karuwa da Allah ko Allah ne yake karuwa da al'arshin yanzu idan dangote ya kawo ziyara gidanka yace zai kwana kai za ka karu da shi ko shi zai karu da kai eh? kai za ka yi farin ciki ba za ka yi ta murna ka ga to wannan ma dan ke kenan faɗin a duniya dole ka ga ya dan kwanta ne ya dan kwanta ya fa'idantu da kai to Allah kwata kwata baya bukatar komai wajen dan adam shi sa ya gaya mana babban abin da dan adam ke alfahari da shi ya ciyar da kai ko ya baka wani kuɗi ya lafi ce ma uridu ba na neman wani arziki daga gare su wa ma an yi yudimun ba na neman su ciyar da ni inna Allah huwa razzaq to tunda dai Allah ne mai azurta mai Allah zai bukata wajen ɗan adam babu a gani Allah ganiyun ne bizat ga halittunsa nam an jami khalqin daga dukkan halittun to yanzu misali daidaito Allah kan al'arshi yana bukatan al'arshi ne ko al'arshi ke bukatan Allah shi za Allah ke cewa wa yumsiku sama'a an taqa ala al-ardi illa Allah shi ke rike sama kar ta faɗo ƙasa sai da izinin izininsa kaga shine albani ke cewa Allah yana sama amma kuma saman shi ke amfana da Allah ba Allah ke amfana da shi ba yace amma shi dan adam in ya hau sama abu to shi dan adam ke amfana yanzu an ka an kawo kan kujera kujera ke karuwa ko kai to shi Allah ya daidaita kan al'arshi amma al'arshi ke karuwa sai sa al'arshin ma Allah ke rike da shi inna Allah yumsiku samawati wal ardh an ta zula wala in zalata in amsaka kuma min adi min ba'di an gano wannan ko yawa to idan mutum ya fahimci wannan cewa ko da an ce Allah ya halice mu dan mu bauta mu ce karuwa to mutum zai zai cire wannan shubha da yake tunani wa kafatul khalqi fuqara'u bizat kuma dukkan halittu gaba ɗaya talakawa ne mabukata ne da zatin su ga gudanarwa Allah dukkan gaba ɗaya muna gudanarwa Allah gudanarwa Allah gare su a gane umuri a cikin al'amuran su da kuma wata hila lahu suna buƙatar Allah ya seta su a cikin al'amuran su suna buƙatar taimakon Allah ga sha'anin su wa tawfiqihim kuma suna so Allah ya musu gam da katar Allah ya dasar da su misali ma ya amal ga misali ma ya ga kyakkyawan abin da Allah ya sani gare su suna son Allah ya datar da su ga kyakkyawan abin da ya sani gare su wa hada wannan illam yaz'al bihi jami'ul ins wal jinn inda cewa dukkan mutane da aljanu ba su mika wuya da shi ba bilisani halihim da harshen magana dukkan sauran halittu ba su mika wuya da harshen magana ba su fito sun ce mun yarda Allah mai hikima bane kuma Allah yana shar'anta mana kuma mu muke karuwa da Allah Allah baya karuwa da mu da akwai kafirai da yawa wanda ba su iya furta wannan ba bilisanin maqal amma fa lisanu halihim shahidun alaihim amma lisanul hal din ya shaida a gare su bil adal da gajiyawa Allah yanzu zaka ga dan adam na bukatar Allah sai Allah ya yi dan adam yi. dan adam zai rashin lafiya waye zai bashi lafiya zai ji yunwa waye zai bashi abinci dan adam zai kaza sai dan adam yana bukatar wadata waye ke wadata shi to zai ga ashe dan adam bukatuwan dan adam da gajiyawansa yayi nuni cewa yana bukatar mai taimako to wannan shi ya nuna shi dan adam yana bukatar ubangiji bilisanil ne bilisanil hal nam bilfaqar wal bilfaqar ila albari azza eh da bukatuwa zuwa ga Allah azza sha'anu wanda sha'anin shi ya kirmama ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu min huwal ghaniyyul hamid eh fil kaunihim makhluqin da asalin kasancewansu ababen halitta ababen rido ga Allah alaikum salam wani littafin sufaye suka rubuta su ga malaman bid'a don neman kuɗi ba littafai masu kyau ne. za ga wasu abubuwa ma har in kina so ki mallake bijin ki ga abin da za ki karanta ki hada da kaza da kaza har in kana so ka yi kuɗi ga abin da za ka yi wato bokaye da suka fito wata hanya ta ƙwarauniyar hanya domin su kama mutane su ringa cin su ba da ta eh. eh. ta gama abin da zai faru nan gaba ita alimul gaibi ce wa shahada a ba cinya ba kafan baya haka suke na gaya ma ko wani bawa Allah da na sani can cikin daji ba aka ce wallahi magani yake bayarwa da na je wajen da ƙur'ani zai maka wayo amma kuma zai gaya maka abubuwan da za su faru nan gaba da abubuwan da suka faru da suka faru yana nuna ma ya san jiya ya san kaza kuma ya gaya ma manya-manyan mutane irin su shugaban kasa da waye da waye duk suna zuwa nan to su haka wani zai maka wato fitin kwakwalwa suna fitin kwakwalwa mutane ne a gani magana da ta faɗa tun farko ta riga ta faɗi ta baka kuɗi ta rike mai amfani da kuɗin kuma daga nan za a fesa turare sai ta ya gaya ma komai da komai game da kai ya mata komai da komai game da kai wannan mata ya ce mushrika ce baya halatta mutumin kirki ya je ta eh idan mutum ya je eh, eh, eh shi ne yayi boka ce cikakkiya kuwa eh kamta da kamta da sau a wani da aka yi to yadda malamai ya kai ga ilimi ko kuma guguwa ko da kuma ya kasance ne neman gasar kake akwai abin da zai kuma ce masa amfani bayan ya sai su kara sake zai kuwa ai dama duk ilimin mutum sha Allah sai ya bar wani abu ga yan baya dole ne wannan kam tarakal awwalu lil akhiri eh, da yawa mutanen farko sun bar abubuwa ga mutanen karshe su karasa ai yasa manzo Allah ya wata magana cewa al'umma ta ban san wacce ta fi amfani ba farkon ta ko karshen ta ban sani ba a cikin al'umma ta misiri misalu ummati misalu makar misali al'umma ta ba san wanda ya fi amfani kamar ruwan sama ne wanda ya fi amfani shi farkon ruwan da ya fi amfani ko na karshe in ka ce farkon to ka yi noma to sai ka sai mu jira to ka girbe mu gani hmm? farkon al'umma da karshe wane ne ya fi amfani Allahu a'lam kowanne yana da gudunmawa da zai ba musulunci idan sahabbai sun gama ba da gudunmawa suka tafi sai kuma ba wani mai ba da gudunmawa mai musulunci bai faru ka musulunci addini zai tsaya kowa yana da amfani shi amma waye fi lada waye fi daraja a gane wanda ya an ce wanda shine wani ke cewa wani mawaki walakin bakar qabli fa hayyaja lil buka bukaha fa qultu al fadlu lil ta riga ne yin kuka sai kukan da ya motsar da kukana sai ce to falala ya tabbata ga wanda ya riga na fatan gano wannan to kaga tun da ta riga ne yin kuka to mutumin da ya riga ka yin addini ya riga ka bada gudunmawa to ya fi ka lada ya fi ka daraja amma ba wai lallai bane ya fi ka amfani kowa da amfanin shi don wasu na ganin kamar hajji san yi karo ba karo an gani kai ne kai karan hmm. insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk